Majalisa za ta binciki Obasanjo, 'yar aduwa Jonathan da Buhari kan lantarki. Majalisar Wakilan Najeriya ta cimma matsayar gudanar da bincike dangane da makudan kudaden da gwamnatin tarayya ta kashe a kan matsalar magance matsalar wutar lantarki a ƙasar. Majalisar ta ce za ta binciki tsohon gwamnatin Olusegun Obasanjo da ya jagoranta tun daga da 1999 zuwa shekara ta 2007. don ba da ba'asi kan dala biliyan goma sha shida da gwamnatin ta yi ikirarin ta kashe akan inganta wutar lantarki. Binciken majalisar zai faɗaɗa kuma ya ƙara bin ƙwaƙwaf zuwa kan gwamnatocin marigayi Umar Musa 'yar Aduwa, Goodluck Ebele Jonathan da kuma gwamnati mai ci yanzu ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari. Karancin wakilai mata a gwamnatin Buhari na iya kawo nakasu. Wannan kira da 'yan majalisa suka yi ya biyo baya ne bayan wani ƙorafi da wata 'yar majalisa daga jihar Ogun wato Omowuni Oguntola da ta yi a zauren majalisar inda take cewa karancin mata masu rike da madafan ikon siyasa a Najeriya ya iya kawo nakasu. sannan kuma ta ba da shawarar cewa gwamnatin za ta iya gyarawa idan har buharin ya ɗanɗa mata a matsayin manya-manyan shugabannin ma'aikatu tunda an riga an zartar da sunayen ministoci inda aka samu mata bakwai kacal cikin ministoci 43 rikicin siyasa a jamhuriyar nijar ya ɗau sabon salo a jamhuriyar nijar wata kotu a babban birnin yamai ta baiwa shugaban rukon ƙwaryan jam'iyyar model lukman omar noma ta ba shi gaskiya bayan da shi ya shigar da karar shugaban jam'iyyar ta ƙasa wato hamma ahmadu omar noma dai ya zargi hamma ahmadu ne da kwace masa hurumin shugabancin jam'iyyar ba bisa ka'ida ba sai dai magoya bayan babbar jam'iyyar ta adawa na cewa wannan ba zai canja musu ra'ayi ba akan maganar tsayar da amma mamadu a zaben 2021 boran fursunoni a ƙasar kamaru ya jikkata mutane 43 akalla fursunoni 43 ne suka jikkata yayin da wani bore ya barke a gidan yari na boye babban birnin yankin kudu maso yammacin ƙasar ta kamaru ɗaya daga cikin ɓangarorin da suke amfani da ingilishi na ƙasar burtaniya inda sojojin gwamnati da 'yan aware ke ci gaba da fafatawa kusan shekara uku kamar yadda wata majiyar gwamnatin kasar ta sanar cikin bayanin da gwamnatin kasar ta fitar ta ce game da rikicin fursunonin waɗanda galibinsu 'yan aware ne ta ce akwai jami'an tsaro guda biyu da suka jikata lokacin da suke ƙoƙarin kwantar da hankali sakamakon fara boran da aka yi ziyarar shugaba ram nath colvid kasar benin a gobe lahadi ne dai 28 ga watan nan shugaban kasar india zai kasance a kasar ta benin bayan goron gayyata da sojojin haɗin gwiwar kasar ta benin suka aike masa a kwanakin da suka gabata don neman sabbin dabarun tsaro daga gurinsa sannan a ziyarar tashi ne zai kai ziyara zuwa zauren majalisar ta kasar benin daga bisani zai gabatar da jawabi a zauren majalisar Boni yayi bai da niyyar zama a waje na dindindin, in ji jam'iyyar FCBE bayan barin ƙasar Benin bayan da ya shafe sama da wata guda ana masa ɗaurin talala a cikin gida. Tsohon shugaban ƙasar ta Benin, Boni yayi ya shafe wasu kwanaki a ƙasar Togo da ke makwabtaka da ƙasar. Daga bisani ya shilla zuwa ƙasar Faransa sai dai mai magana da yawun jam'iyyar ta fcbe ya ce lokacin zantawarsa da manema labaru yana mai bayyanawa cewa boyin ya je faransa ne kawai don rashin lafiyar da yake fama da ita sannan yana samun sauƙi zai dawo gida benin ko fure ya zama ɗan takara ko kar ya zama ɗan takara ba shine a gabanmu ba in ji 'yan adawa Manya da ƙananan kafafen yaɗa labarun siyasa a ƙasar Togo suna ta yayata maganar ministan harkokin wajen ƙasar Robin Dosi da ke nuna yiwuwar rashin tsayawar shugaban ƙasar mai ci yanzu takara a zaben shekara ta 2020. Sai dai a gefe guda kuma shugaban jam'iyyar UFC mai adawa sai nuna Alifo cewa yake yi a yanzu matsalar mu ba wai ya tsaya takara ko kar ya tsaya ba. kawai mu matsalar mu wa zai zo nan gaba kuma wa zai ci zaɓe mai zuwa sannan a yi zaɓe ba tare da gizan ƙuri'a ba. Bikin baje kolin kayan al'adu na bana zai samu baƙi da yawa. A jiya Juma'a ne aka ƙaddamar da buɗe babban baje kolin kayan al'adun gargajiya da ake shiryawa duk shekara-shekara a Lome babban birnin tarayyar ƙasar Togo wanda za a rufe shi ranar biyar ga watan Agustan nan. Ana sa ran baki za su zo daga sassa daban-daban na duniya sannan za su zaɓi ko kayan da ya fi kowanne wajen zane ko launi ko ƙira cikin ɓangarorin kimanin kayayyaki ɗari uku da aka baza a gurin. Ofishin jakadancin Amurka ya samu halartar wannan baje koli inda ita ma ta baje kayan al'adunta. Ana sa ran maziyarta za su kai kimanin guda 150 waɗanda za su zo daga ƙasashe daban-daban. Akfo Ado ya ƙaddamar da shirin ma'adanai na cikin gida. Shugaba Akfon Ado Nana na ƙasar Ghana ya buɗe shirin, shirin harkar ma'adanai na cikin gida a yankin wasa Akropon. Shiri ne da zai taimaka wajen sanin ma'adanai da kuma sanin inda za a haƙo su sannan ya ba da tabbacin cewa gwamnati za ta yi ƙoƙarin haɗa hannu da kamfanoni masu zaman kansu da kuma ɗaiɗaikun mutane da ke da sha'awar haƙar ma'adanan sannan shirin zai samar da aikin yi ga ɗalibai waɗanda suka karɓi horo na musamman a jami'ar ma'adanai ta gwamnatin tarayya da ke garin tarkwa. Cuba za ta horar da ɗaliban likitanci guda arba'in a shekara guda daga zango da ƙauyukanta bayan kammala ganawar mataimakin shugaban ƙasar ghana mahmud bawumia da shugaban ƙasar cuba sun rattaba hannu kan yarjejeniyar horas da ɗaliban likitanci arba'in masu hazaƙa na tsawon shekara guda gwamnatin cuban ta ƙara da cewa hakan ya yi daidai da shirin ƙasar ta cuba na mai da karatun likitanci ba sai 'ya'yan masu hannu da shuni kaɗai ba. An yi nasarar tsamo gawar 'yanci rani guda 62 a tekun mediterania Masu aikin ceto a Libya sun yi nasarar tsamo gawarwaki guda 62 da ke cikin jirgin ruwan nan na 'yanci rani da ya yi haɗari a tekun mediterania a kan hanyarsa zuwa nahiyar Turai. rahotanni da kasar libya sun bayyana cewa jirgin na dauke ne da 'yanci rani fiye da guda 400 inda jami'an tsaron suka, gabatar da nasarar ceto mutane 145 yayin da suke da tabbacin cewa za a iya samun waɗansu nan ba da daɗewa ba waɗanda adadinsu zai iya wuce mutum 300 Saudiya ta haramta wa 'yan demokuraɗiyyar Congo zuwa hajji. Ma'aikatar harkokin wajen Saudiya ta ce ba za a bai wa 'yan ƙasar demokuraɗiyyar Kongo izinin shiga ƙasar ta Saudiya ba don yin aikin hajji. Ma'aikatar ta ce ta yanke wannan hukunci ne bayan da hukumar lafiya ta duniya wato WHO a turance ta ayyana dokar ta ɓaci a kan lafiyar 'yan ƙasar ta demokuraɗiyyar Kongo wacce ke fama da annobar cutar Ebola tare da nuna damuwa kan hakan an dakatar da bawa 'yan jamhuriyar demokuraɗiyyar congo biza ne domin kare sauran mahajjata daga kamuwa da cutar ta abu ebola in ji ma'aikatar lafiya ta ƙasar saudiya Kiran ma'aikatar ilimi ga ɗalibai masu takardar ƙasashen larabawa, ma'aikatar ilimin ƙasar Sudan ta gaba da sakandare ta yi kira ga dukkanin ɗaukacin ɗalibai da ke da shaidar kammala karatun ƙasashen larabawa irin su dubai qatar kuwait bahrain oman urdun misra da Lebanon da yaman amma banda sakandiren ƙasar saudiya da su garzaya zuwa ofishin ma'aikatar ta ilimi da takardunsu da na asali don tantancewa macron ya gargaɗi Johnson kan ficewar Birtaniya daga EU. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gargaɗi sabon Firaministan Birtaniya Boris Johnson kan ya ƙaurace wa ɗaukacin dukkanin maganganu da kuma matakai waɗanda suke iya tanzirawa game da shirin ƙasar na ficewa daga cikin ƙungiyar tarayyar nahiyar ƙasashen Turai. Gargaɗin na zuwa ne gabanin ziyarar da ake sa ran Johnson zai kai zuwa ƙasar Faransa. Zidane ya koka da yawan majinyata a 'yan wasan Real Madari. A jiya ne babban mai horas da 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madari Zinedine Zidane ya ce ya damu da matuƙa gaya da yawan majinyata na 'yan wasan kulob ɗin nasa a yanzu daidai lokacin da ake gab da buɗe gasar cin kofin La Liga na ƙasar Spain.